ko da yake a jawabin ga majalisar dokoki ta bundestag shugabar gwamnatin ta jamus angela merkel ta fito karara ta nuna matsayin ƙasarta game da rikicin ukraine da cewa ba za ta nema da tsaurara takunkumin tattalin arziki a kan rasha ba amma ta ce za a ƙara rufe ajiyar bankin wasu ɗaiɗaikun mutane da hana su yin tafiye-tafiye a matsayin mataki na biyu na jan kunnen wanda tun a ranar shida ga watan nan na maris ƙungiyar eu ta ɗauka amma kuma matukar halin da ake ciki a gabaci da kuma kudancin ukraine ya ta'azzara to kungiyar ta eu za ta ɗauki mataki na uku wato takunkuman karya tattalin arziki akan rasha e ta ce a ranakun alhamis da juma'a majalisar zartarsuwar eu za ta nuna a fili cewa a shirye take na tsaurara takunkuman a duk lokacin da yin haka ya taso wato takunkumai na mataki na uku kuma ko shakka babu za su kasance takunkuman karya tattalin arziki. Um Bugu da ƙari, Merkel ta ce ya zama dole a ƙara masa ƙaimi a kan Rasha, tana mai cewa shugaba Vladimir Putin ya mayar da kan shi saniyar ware bisa amincewa da shigar da yankin Kirimiya cikin ƙasar, abin da ya saba da dokokin ƙasa da ƙasa. Saboda haka, ta saka ayar tambaya game da yiwuwar gudanar da taron kungiyar G7 haɗe da Rasha da kuma tattaunawa tsakanin gwamnatocin Jamus da Rasha. Solange das politische Umfeld ta ce matukar babu wani fage na siyasa ga wata muhimmiyar kungiya kamar g8 to kenan ai babu kungiyar g8 kuma babu zancen wani taron koli mai irin wannan siga a lokaci ɗaya merkel ta sanar da ba da tallafi ga ukraine mai fama da rikice-rikice ta ce ana samun ci gaba a tattaunawar da ake da asusun imf game da tallafi ga gwamnatin birnin kiev a matsayin wata alama ta nuna wa ukraine zumunci a siyasance merkel ta ce a ranar juma'a za a sanya hannu kan ɓangaren siyasa na yarjejeniyar shigar da ukraine cikin eu sai dai jam'iyyar adawa ta linke ta yi suka wanda shugaban bangaren ta a majalisar dokoki grigor gizi ya ba da shawara da a shiga tattaunawa da rasha kana kuma dukkan bangarorin biyu su amsa cewa sun tafka kurakurai gizi ya ce takunkumai ba za su kai ga samun maslaha ba ya ce shin ta yaya za a iya kawo ƙarshen takunkuman shin idan kirimiya ta koma ƙarƙashin ukraine ne ko kuma idan ba ta koma ba shin za a cika ba da sanya takunkumi ne tun yanzu na fara jin yadda ake son a cire takunkuman sannu a hankali bayan shekara ɗaya ko biyu Merkel dai ta samu goyon baya ga alkiblar da ta ɗauka ga rikicin na Ukraine da ke zama wani bangare na jawabin nata. Ta dai taɓo batutuwa da dama ciki har da matakan magance rikicin kuɗi da samar da aikin yi da kuma ƙarfafa hudar kasuwancin cikin gida a tsakanin ƙasashen EU.